mala Habibu lafiya na fa lafiya daga banki nake suka min wulakanci bara ka je ina magana bara yan kuɗin da nake ajewa na je zan tsakura suka shanya ni kamar kayan wanki to ku ganka ya kare zo mu je waje community ba gani ko to ni kuwa da yanzu ba ni da ma'ajiya sai bankin waje community ba. a waje community ba muna da sukunin karɓar kuɗin ajiya kuma yawan ciki ko tsaba daga ko ina a faɗin ƙasar nan da asusun ajiya daga naira ɗari biyu akan kashi biyar cikin ɗari sai asusun cinikayya daga naira dubu goma yi amfani da bankin al'umma waje community muna nan a lamba goma kan titin ibb kantin kwari waje community bank